My dear. My dear. Na'am. Ana kiranka a waya. Wa ke kira na waya? Ni dai gashi na ga an rubuta inquiry office. Ah, ah, ah kake daga, kake daga. Lafiya ka fito a firgice, sai ka ce wanda mace ta kira shi a waya? Haba, aiki ma kin san ki kadai ce, wani ogana ne mai masifa tsiya. In kika daga sai a samu matsala. Ni dai wannan ogan naka ya ishe ni. Ko yaushe ya kira ni ya hana mu yi zaman lafiya da ni da kai a gidan nan. Barin koma daga can amsa mai. Hello? Sa? Um, sorry, sweetheart. Uh, ina aiki ko yaushe wannan ogan ya kira wannan ogan ya kira haba a ki gani ina office ne ina ina ta aiki kin san yadda aikin na namu yake to kuma ban ma ga waya take ba sai da ƙarshe eh baban naki a gaskiya wannan labari ne mai daɗi a ogana ne wallahi kin san na cikin office ne kuma ina da dai na mahaifina ya kai fati to ai ina falo ne na ji kana ta surutu kana son ba to shi yasa na ce bari in zo in gani bayani fa nake wa wani ogana dalla dalla na wasu abubuwa kuma yanzu kin sa na katsi ba tare da na kama ba ki hakuri ki koma in na kammala shi kenan sai in zo sa ki a falon kin ga ba daɗi yanzu zai iya kara kirana ke ce ta fara tushe na gaji da wannan aikin naka kenan ni baka bani lokaci na ofis har guda uku ka ce an samu ci gaba kenan kaga shi kenan sai ka zo ka bayyana a gaban kawuna ku yi magana da shi idan har da gaske kana sona ina so ka zo gidanmu nan da minti goma sha biyar shi kenan ka zo nan da minti ɗaya to wai da gaske kake za ka zo gana kofa gidan wala da gaske nake gannan kuwa to sai fito Ah, ga shi nan ku gani to mu je daga ciki a ah, kinga ga ba zuwa ne in zauna ba ina aiki ne a office sai kai na dan dau caji shine nace bari in zo nan na san cewa ina ganin wani kikkiawa fuskar taki hankali na zai kwanta yanzu takamamme daga ina kake ah na biya gurare da yawa fa daga head office na biya branch office sannan kuma naje area office sai kuma na tau'in ya kai shiru ka kara zamani ai yare ne na office mu ba za ki gane ba kin gane zan koma yanzu dan kan jin aikata laifi shikenan eh kuma karki manta magana auren nan to sai an jima sai mu waya shikenan ba assalamu alaikum kai dalin ya je wallahi na gaji wani shikenan wannan aikin kwata-kwata babu hutu kaga dan Allah tunda yau weekend ya kamata mu fita mu je shopping shopping kuma eh mana ai tunda muka yi aure ai ka san ba mu je ko ina ba ko fa irin yawon nan na amarci fa baka kai ne ba dan Allah mu je shopping din kaji wannan jarababin ogan naka ne yake kiran ka ko wallahi shine amma ki san me zai faru mm. shiga shiga karki damu ki je ki wankan in yaso zan san abin zan gaya mai zan tsara shi bari in shirya yanzu fa zan fito ba ko sai ka tayi akai wala aiki ne ne yawa yanzu dan Allah kullum baka da lokaci sai dai ka ce aiki aiki yanzu kiyan ta zama ba za ka zanna gida ka huta ba ya zan yi ki riga kin san yanayin aikin nan ko kuwa dama na kira ka ne in gaya maka zan fita unguwa ba damuwa ki je unguwar ta. wanda ki je unguwar neman huta mijina kaga yanzu gashi na gama haɗa maka ruwan zafi kai ma mu je sai kai wanka mutumin na ah, da shi kira mu je mu je